alwaba'i doyin da aka sanya su aka ije su su zama alama wanda da su ne hukunci yake tabbata alhakamul wada'iya ma wada'ahu shari'u min amarati su ne waɗanda shari'a ta sanya na wasu alamomi su ne amarati domin amarati jam'i ne amara ita ce alama wasu alamomi lissubuti domin tabbatar hukunci a wintifa ko koruwarsa aukufu ko kuma zartar da ba ce abin nan ciniki ya zartu aukila ba ko kuma a ce an yasar da shi an jefar da shi wannan shi ne abin da ake nufi da akamul wadaiya wa min hasihat wal shi shine a ce wannan ibada sahiha ce ko wannan ciniki ingantacce ne fasad ko kuma a ce batacce waɗannan su ne alhakamul wada'iyya wa qawluhu alhakamul wada'iyya ma wada'ahu shari'u min amaratin lisan su ne abubuwan da shari'a ta sanya na tabbatar wani abu أو انتفاع أو نفوذ أو إلقاء قوله ما وضعه الشارع من علامات من أمارات أي علامات شنو أمارات علامون وقيل الشارع نعم أكتي الشارع شنو ألا دمزنسا da anna ghayra shari wanda duba wanda baya ba shari ba laisa liwadhihi aw nafihi athar ya sanya abu ko ya kore abu shi ba baya da tasiri inda ba na ta ba amma ash-shari'u huwa Allah in aka ce abu ash-shari'u shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke da ta, amma duk abin da ba su ba wannan ba a kiran shi cewa ya shar'anta iz inna alladhi yad'u al-ashiya muhallala duk abin da yake sanya abu ya zama to halal aw muharrama ko a ce abu haramun wa mafsada ko kuma a ce abu batacce ne aw ghayra mafsada ko ba batacce bane huwa shari' shi tace shi wanda yake shar'anta al'amura shine Allah subhanahu wa ta'ala والناس ليس لهم تشريع حتى نقول ما وضعه الشارع أو غيره mutane ba sa shar'anta abu da namu ce abinda shari'a ya ce ko waninsa wa qawluhu min amaratin li thubuti wasu alamomi domin tabbatar da abu a wintifa ko kore wani abu au ko zartar da shi au ilma ko kuma a ce wannan cinikin ya sashe jefaffe matsalar kauni shigo da rajulai kaga sanya wanda za su ba da shaida ta zama shaida mutabira wanda za a iya amfani da ita dole su zama biyu to kaga wa a shari'u shari'a ce ta sanya shi da su zama to guda fa hada ga wannan bijanibi abin da suke tabbatar da shi wa idan da shahidu qariban amma in ya zama to a cikin shaidin da ka kawo akwai na kusa da kai dan uwanka ana ka ko wanka ko danka lil mashhudu da wanda zai ma shaida ba hada in fa wannan kaga an samu intifai inda an samu mai shaida to amma an samu abin da ya kore shi saboda karaba da take kusanci a tare da shi kazalika aidan alqaraba sababun lil kaga sabab a ce kusanci shine yana cikin asbabun miras abubuwan da suke tabbatar da mirasi yusbitu bihi al wanda da shi ne ake tabbatar da mirasi gado wa ikhtilafud din amma kuma sai aka samu ga karaba kuma aka samu sabanin addini yantafi bihi al-murad haka akwai nafi dan haka an samu intifa kaga shari'a ba za ta kore gadon wannan wanda ba addini ne ba wannan shine al-ahkamul waqariyya abubuwan da aka sanya wanda suke tabbatar da abu ko su kore wani abu wannan su ne kaga yayi mana bayanin mai ake nufi da su abubuwan da yake tabbatar da abu a ce lokacin abin da yake tabbatar da sallar azhar za zala shamsu min kabil sama kaga wannan bai jani intifa ko kuma in ya tabbata to dai kuma sai aka zama to kai mara hankali kaga a lokacin sallar ta faɗa aka ka an samu almawani to duk waɗannan da ake samu su ne a hakamul waba'iya wanda shari'a ta sanya ta ije su domin su zama alamomi ne na tabbatar da abu ko ingantar da abu ko kore abu a shari'a yace au qawlu au nufus au ilga ko kuma a ce wannan nafi nikin nan nafi ai ya zartu au ilga ko ko mulghi an jefar da shi saboda ya saba ma wasu sharadai ko wani abu wal bai'u sahih yaqulu shari'u innahu nafi kaga idan aka samu ciniki ingantacce sai a shari'ance sai a ce innahu nafi sai a ce a shar'an an zartar da shi wal bai'ul fasid shi kuma dukkan ciniki da ya zama batacce annahu mulghi sai a ce an jefar da shi wa alaikum assalam mulki to ai karatu eh zan zo zan zo amma a hasan nabi sallallahu alaihi an jefar da shi fa hadhihi hiya al-ahkamul wabahiyya waɗannan su ne hukunce hukunce na wabahi hiya ibaratun an amarat su ne wani ibara ne na alamomi wa ma'a shar'u wanda shari'a ta sanya su bi thubuti tabbatar da abu a wintifa ko kuma kore shi au nufus ko zartar da shi au irga ko jefar da shi wa qawluhu minha ay min al ahkam wa wabariya suna cikin hukuncen hukuncen ahkamul wabariya wa qawluhu as sihhati wal fasad was sabab was shar wal mani zakarna khamsa shi malam a can sai ambaci a farko ce a sihhatu wal fasad shi kuma anan sai yace wa sabab was shar wal mani ya ƙara suka zafto biya wa qawluhu minha sihat wal fasad kaga haka yace kawai akwai abin da yake sahihi akwai da yake mafsad wanda yake batacce wal haqiqa kuntu atamanna law zukira yace ina ma a can an ambata an ambaci guda biyar din lakin hadha kitab lamma kana muqayyidan bi manhaj khalis amma da yake shi littafin asalinsa manhaji ne na 'yan sanawiya na masu karatu kaga abin da aka ce a koyar a manhaji nan za a sa ba mana ba littafi ne yayi shi ba na ilimi ya karantar to sai takaitu inda manhaji ya takaitar da su wataƙila a gaba sai su faɗa wannan ya ce maktubun ala anna minha amma kamata a ce zama an rubuta asabab wa shar wal mani sun zama biyar asqata al muallif ashar wa sab wal mani walakin insha Allah nazkuruha fi sharhi duk da yake an zubar da su a cikin littafin amma a cikin sharadi sharhi in muka zo za mu ambace su fasahihu lughatan as-salimu min al-marad in aka ce anta sahihu fi lughati al-arabiyya ba istilahan a yaren larabci aka ce wannan sahihi ne shine wanda ya kubuta daga rashin lafiya wasu ilahan amma a terminologies na malaman usul ko malaman shari'a idan suka ce as-sahih ko malaman fiqh ma tarattaba atharu ilmu alai duk abinda abubuwan da yake da abin da aka aikata zai tasiri a kan shi to wannan shi ne sharaɗar da aka faɗa abubuwan da aka cika yadda aka ba aka zantar da aikin suna da tasiri a ingantuwar abin to shi ne sahihi ibadatan kana au da, sawa'un ibada ce yadda aka yi sallar ko kuma a'a ciniki ne act wanda yake ciniki fasahihu min al-ibadat dan haka abinda take ingantacce na ibadoji ma qur'at bihi dhimma wa saqata bihi talab shine abinda ya kubuta mutum ya kubutar da kanshi da shi wato ya zama zamto ya fita daga zargi ba za a zarge shi ba ko kuma saqata bihi talab neman wannan da ake yanzu da shi to ya ba yanzu ba sai ka zo da shi da ake nema da shi ashe akwai abin da yake ka aikata in wajibi ne ko farilla sai a ce bare a matuka yanzu ka kubuta wajen Allah baka da ni. an ce sallah azhar kana yin ta ka kubuta amma ma sakata alaihi malam idan kuma na ce kaga neman ka aka yi kayi ta to in kayi ta ba za a ce bare a ma ba domin asalan ba kai ta ma ba ka da ni. sai dai a ce sakata an kammala yanzu neman da ayi da kai da aka yanzu ya fada kan. an gane bai na abin da yake abin da za a ce yanzu zimmar ka ta kubuta ko kuma a ce um, neman ka da kayan ya fadi in abin da yake fila ne ya ce wa sahihu min al amma ingantattu ingantacce na au na cinikayya ma tarattaba atharuhu ala wujubi wanda duk waɗan abubuwan da aka tabbatar abubuwan da tasirinsa shi abubuwan da aka yi da abubuwan da aka aikata yake tabbatar da samuwar shi yadda aka yi kulla ciniki da yadda aka yi in bai saba ma shari'a ba sai a ce wannan sahihu domin asarin tasirin abubuwan shi yake ba da hukuncin yaya cinikin yake ai kaga ciniki yanzu kamar canji masala ai kaga sharaɗinsa sa yadda biyar to lokacin da na yadda biyar na yi shi na yi cika wannan to da ran taba alayya a abin da zai bayar ya inganta ko bai inganta ba amma lokacin da na yi na akhara aka samu ba a samu yadda yadda ba ba a samu wasu sharɗai ba sai a ce ba sahihi ba ne fasin cinikin bai ba ka katarattibu milku milku ala aqdil bai'i masalan kamar yadda zai tabbatar da mulkin abu in an kulla ciniki abin da yake tabbatar wa cinikin yayi shi zai tabbatar ka mallaki abu domin albai'u sahi shi yake tabbatar man mallaka abin da ka saya amma in bai'u ya zama fasid to baya tabbatar ma abin da ka saya din ya zama mulkin ka so da asalin cinikin batacce ne a shar'ance yace fa sahihu lughatan asalimu min al-marad yace Sahihu sahihul badan ma fi marad haka ce insanu sahih shine wanda jikinsa kubutacce ne ba ya da cuta sahihul aqli ma fihi junun wanda yake da ilafiyayyen hankali wanda babu hauka a cikin shi sahihul tafkhir wanda yake sa lafiyayye ne ma fihi hazaya wanda babu maye a ciki babu rudu a ciki fasahihu huwa salimu min al-marad dan haka sahihu shine wanda ya kubuta daga dukkan wata cuta wa qawluhu amma fil islah amma istilahi ma tarattabat atharuhu fi'luhu alaihi shine abin da asarin sa yake tabbata a kai aikin sa abin da kai shi yake tabbatar ma da shi a kai fa kullu shay'in tatarattabu atharu fi'luhu alaihi fa huwa sahih duk wanda kowane abu ne idan aikin da aka yi da sharadan da aka yi ya cika komai wannan tasirinsa din zai aiki a kan shi sai zama abin nan ya zama ingantacce masalan ciniki an sanya sharaɗai to in wannan sharaɗan suka cika sai a ce babuwar sahih domin asarin abin ya tabbata akan abin da aka aikata sawa'un akana ibada aw mu'amalan aw akadan fa kullu shay'in tatarattabu atharuhu alayhi fa huwa sahih duk abin da aka samu cikakken abin da aka ce sai da shi zai tabbata in ya tabbata to wannan abin ya zama ingantacce قالوا له fa من min ما ibadat به buri'at bi به wa walau bi hasabi i'tiqadin qa'im da yace ai sahihi ingantacciya daga cikin ibada shine abinda zimma ta mutum ya kubutar da kanshi gabanin zargi ko kamu ko ukuba ko kuma neman da aka yi ya da ya aikata abin ya faɗi misalu zalika rajulun sallar sala mutumin ki sallah ala annahu ta'irun min al-tahir ta'irun min al-hadath wa najasa cewa shi tsarkake ne ba ya da najasa ko mai kari ba wasu ta kabar qibla ya fuskanci al wa ata bi kulli shay'in wa bi kulli ma Ya zo da duk komai da duk abin da ake lazima kaga wannan bari'at alaihi yanzu ya kuta hazar rajul na kullu salatuhu sahiha abla wannan mutum za mu ce sallarsa ta inganta ko a'a ya ce iya sahiha ya ce ta inganta Ya annaha saka bihi al-balad domin yanzu a ne ya aikata ya faɗi wa bari a cikin hadima kuma yanzu ya kubutar da kansa a wajen Allah ba ya da zai fala maqalu minhu salatan marratan thaniya ba za mu ce sallah ba karu na biyu wa naqulu zimmatuhu qur'an sannan mu ce sa ta kubuta ala yahtamilu anna hadha rajul qad akhalla bi sharti sai wani ya ce to idan wanne wannan aikin muka ce ya kubuta to watakila zai iya yiwuwa zai iya ɗauka cewa bai zo da wani sharadi to ya za a dauka yace al-aqlu al hada hankali zai iya sawwara haka fa yumkina an yakuna qad ahadatha wa nasiya saka yace wanda ya sallar na wata kila yayi kari ya manta lakin al-insanu ghayra mukhallaf lakin al-insana ghayra mukhallaf bima la yuti sai dai mutum ba a dora mishi abin da ba zai iya ba wa hadha al-ihtimal wannan ihtimalin zai iya tabbata lakin ma da amma lam yatahaqqaq fa salatu sahiha tunda da ba a samu yaqini ba to sallarsa ta inganta amma bari an bi himma wa saqata bi qalb wa huwa sahih duk abinda ka kukutar da kanka da shi kuma ka sauke neman ka aikata din ka aikata to wannan ya zama sahihi a wajenka fa idza qala qa'il za qulta ma bari an bi himma wa saqata bi qalb idan mai faɗa ya faɗa dan mi kace kansa ya kubutar da kansa kuma ko ka ce kuma neman da ya aikata abin da aka ya faɗi na kun sai mu ce li annal ibada domin a ibada min ha wajib akwai da take wajiba fa fi'luhu yuqalu fihi abra an dimma haka wanda ya aikata wajib sai a ce ya kubutar da kansa wa min ha mustahab a ibada akwai mustahab fa fi'luhu yuqalu fihi saqata bihi qalam duk wanda ya aikata shi sai a ce ai umar nema da ake ka aikata yanzu ya faɗi ولا يمنع أيضا أن نقول حتى في الواجب إنه سقط به الطلب أواجب ما دام يتوى abinda ake da tunda shi ma talabu shay'i ne ya faɗi bal insanu idza salla zuhur idan mutum ya yayi sallah azhar bare a dimmatu da tanzimmarsa ta kubuta yanzu bai da laifi walam yuqalib bis salati marratan thaniya ko ba za a ƙara neman ya ƙara wata sallar ba karo na biyu domin sakata biha amfala wannan aikin da aka nema ya yi shikenan ya kubutar da kanshi fa iza salla ratibatu zuhur yace idan mutum kuma ya sallaci ya sallaci ratibatu zuhur salat sunan rawati wanda ake yin sa kafin azhar ko bayan azhar idan mutum ya sallata fa al naqulu bari azimatu za mu ce bari azimatu la yace a'a la'anna ghalaba shughulatu aslan domin wannan ba wajibi bace asali ba dole bane sai ka aikata ta walakin na kullu saqata talabu an sai mu ce neman ka aikata tunda mun karanta mustahalab mustahab shi ma talabul amri talabul fi'li ne lakin bi ghairi ilzam ba tare da wajib ka amma sai mu ce to saqata bihil al-talab bi hadhihi salat li annaha addaha kama amara yayi ta kamar yadda aka umarta wa qawluhu was sahih min al-uqud ay uqud al-bayt dukkan wani cinikayya na ciniki wani ijara ko haya walwakan ko wakaf wal ko jingina wani shirka ko yin shirka wani nikah ko aure ila ghairi talika dukkan waɗannan ina sa na eh shi ne ya sharkat shirka shi dukkan su dukkan su wal nikah ila ghairi talika da makamantan wannan dukkan su yace wa qawluhu tarattabat azaru ala wujuhi تترتب الملك على عقد البيع مثلا فهذا الكتاب في يدي في يدي في يدي وهو ملكي كما wannan littafin da yake hannuna ai ballaka ta yace wa hadha musajjalun ma'aka wa huwa milku wannan an sajjala shi an rubuta shi naka ko milkin ka ne fa iza bi'ta alayka bi'ta alayka kitaban lil musajjal bai'an huna idan aka sayan ma da littafi wanda aka rubuta kuma littafin ya zama ingantaccen ciniki ne to wannan tsari asarin cinikin zai tabbata shine ka mallaki littafin shine asarin tunda bai'u ya zama sahi to tunda bai cinikin ya zama sahi dan haka milki yanzu ya tabbata a kanka bayan taƙilu milkul kitabu ilaika dan haka milkin kitab sai littafin sai taso zuwa gare ka yace wa milkul musajjil ilayya sai zaman to kuma wannan abin da aka sajjala din ya zama nawa ni kuma abin da na baka na rediyo ko na wani abin da yake tasiri ya zama naka kaga wannan abubuwan ba idan ni ina da littafi kai kana da wannan waya ni ina da wani abu sai na baka ka bani kaga littafin wannan ya taso waya ta koma in kuɗi ne haka duk abin da zaka nema in kuma rediyo ce ma haka din menene dukkan haka kowane abu in ma dai mu canji ka yarda na yarda ko in saya da kuɗi kai ka saya to wannan intiqalu minni ilaika saboda saboda abin da aka yi cinikin ya inganta yace lakin law kana al-aqd fasidan amma da a ce wannan cinikin da muka yi ba ce ne ma tarattaba hadhihi al-athar duk wannan athar din ba zai tabbata ba da cewa asarin ciniki in an yi shi ka mallaki abin da ka saya ko a baka kuɗi kai da ka sayar wala baqiyal kitabu ala milkul milkul ba'i da littafin zai zauna a mulkin wanda ya sayar domin akwai cinikin bai inganta ba wal musajjil ala milkul mushtari sai zaman to shi kuma wannan rediyon tana hannun mulkin wanda ya sayar iz la yumkinu an tatarattaba al athar fil uqud illa ba'da an takuna sahiha domin bai zai taɓa yiwuwa ba ciniki ya tabbata yanda yake sai dai in mai sai dai in bai'u cinikin ya zama ingantacce an gane kun wannan dukkan kamar wannan zuwa gaban nan kafin mu ce wala ya kuma in muka zo sati mai zuwa sai mu tashi nan ko abin da yake so ya nuna mana a nan ko ya yi magana a kan zar abin da yake ya zama, da abin da yake bai zartu ba ya yi magana a kan al-siha wal fasad ya faɗa mana menene abin da yake zama sahihi a cikin to duk abin da shari'a ta sa yanzu mu nan ba mu muke don da usul nake da mu muke a kaga sai mu fara sharadan jirgi su ne kaza su ne kaza su ne kaza to amma yanzu ba so so yake kamar yanzu kana da ilimin ka san sharadan to idan suka cika in malamin usul ya kalle za ka zai ce haza huwa sahih in yace sahih me yake ne in yace fasad me yake ne ah. in aka ce abin sahihu shine da raddabu a kan shine asaru kuma abin da yake tabbata shine ka mallaki abu in kai aure in aka ce annikahu sahihu da yake nuna asarin da yake nuna a kawo ma amarya ko ta zama ka? amma aka ce bai odin fasi ko nikahun fasi wannan ko kuna tare za a raba ko ka amshi kudin za a kwace a mai da domin cirkin bai inganta eh to wannan kaga a bangaren usul amma ka zo fito kuma zaka tambaya to menene sharɗan sahihi me yake zama fasikin an me yake zama wannan juz'iyat furu in ka shiga juz'iyat furu wanda zai faɗa ma amma shi anan yana ba baka kwalalle ka sani cewa shari'a min al ahkam al wada'iyya ita ta sanya ta ce haza su wani. wa haza fadi su fasid wa haza wa haza ta ce nafi wa haza mulki ilgha ta ce wa au intifa an kori? don ka fahimci wannan duk abin da bai cika sharar nan ba shi ne za ka ce mashi haza asi duk abin da ya cika nan sai ka ce haza Ba wannan shi ne a takaice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh